hodar saka bacci aka shaka musu ba su san me zai iya faruwa nan gaba ba Allah sarki sai kuma daura cikin mintuna kalilan ta isa ofishin nasu tun kafin ta karasa fakin Sajin Bala ya iso inda motar take ya bude mata kofa bayan ta gyara tsayuwar motar kamewa yayi har sai da ta fito sannan ya kulle motar ranke dade barka da safiya ya karin hakurin mu barka dai Bala hakuri mun gode wa Allah ta faɗa tana mai fara tafiya domin isa domin isa ofishinta karɓar jakarta ya yi bayan ya ce Allah ya gafarta musu amin ta ce a takaice haka kananan jami'o'i suka ci gaba da mata gaisuwa har ta ƙarasa cikin ofishinta tana kokarin ajiye wayarta a kan teburinta kira ya shigo ganin mai kiran ne yasa ta sakin wani kyakkyawan murmushi assalamu alaiki ya habibati abin da aka faɗa kenan bayan ta kara wayar a kunnenta. wa alaikumussalam. dr jidda amaryar barista salim zara ta faɗa tana mai zama a kujerarta ki faɗa wanda bai sani ba na ga alama tsokanar da baki kwana biyu ba kike son yi kuma ba kula ki zanyi ba fatan kin tashi lafiya ya ammi lafiya lau suke duka ya karan hakuri kuma alhamdulillah Allah ya musu rahama amin amin ina kika baro makale matan naki ban ji motsin sa ba Zara ta faɗa cike da barkwanci ke dai bari Habibati jiya kwana na yi ina mishi kukan na gaji da zama a cikin masu jajayen kunnuwa shine yau ba shiri ya fita domin fara haɗa tarkacensa jidda kenan take maganar cikin sanyin murya babu kyau abin da kike aikatawa ba. ki rinka damun bawan Allah yana miki abin da kike so ko da shi baya so din auren kenan aiki ma ki ki gani ko ba za a miki abin da kike so ba kafin ta yi magana aka kwankwasa kofar ofishin nata don haka ta ce za mu yi magana anjima Sajid zan fara aiki a ofis. Inna lillahi, yanzu Zara tun ba yi sadakar bakwai ba ma har kin fara fita wannan kaddararren aikin? So yake ki ja kanki zance a gari? Shiru Zara ta yi na wani lokaci kafin ta ce Jidda ya sanya to. Alfakin sani idan ban kasance a ofis ba na wani lokaci mutane da dama za su rasa abubuwa masu muhimmanci sanadin wannan mutumin. Shikenan Allah ya taimaka, ni ma dai insha Allah zuwa wani watan za mu dawo. Dita ta faɗa cike da tausayin Zara. Sallama suka yi sannan suka katse kiran lokaci guda. Umarni ta bada aka shigo lokacin da take ajiye wayar akan teburinta. Sajan Bala ne ya kuma shigowa hannunsa ɗauke da farar takarda. Sai da ya rasa sai da ya sara mata kafin ya fara magana. Ranki daɗe wannan sako ne daga ofis daga ofishin mai girma kwamishina. Jiya da yamma ya aiko tare da bada umarnin lalle a kai miki saboda abu ne mai muhimmanci. Dama yau nake son kawo miki idan na tashi a aiki sai kuma ga kikin zo kada kai zara ta yi kafin ta ce sau da dama bala ina gaya maka ka koyi saka maganganu a cikin kalma ɗaya ba sai ka yi ta dogon sharhi ba a matsayinka na ɗan sanda ana so maganar jami'i ta bambanta da na sauran mutane an fi so idan kai magana sai mutane sun yi nazari sosai kafin su gane ainihin abin da kake nufi ba kamar yadda kake magana yanzu ba kamewa ya yi kuma yi kafin ya ce ai min afuwa ranke daɗe zan gyara bata kula da maganarsa ba tace me takardar ta kunsa ranke dade ni da damar budewa saboda a kulle take cikin envelope hannu ta sa ta karbi takardar tare da bude envelope din ta zaro ta mintuna biyu ta bata wajen nazartar abin da ke cikin ta dagowa ta yi daga kallon takardar tare da mai da kallon daga sajin bala sa'an nan ta ce taron karawa juna sani a harkar aiki ne ake umarta na naje wanda za a gudanar a garin abuja cikin sati ɗaya za a gama gudanar da taron wanda zai fara ranar alhamis sannan kai da janifa za mu kasance a tare ba ta jira mai zai ce ba ta ba shi umarnin tafiya jinjina kanta ta yi jingina kanta ta yi da jikin kujerar sannan ta limshe idanuwa haka ta une a ofishinta sam ta kasa taɓuka komai bayan kuma da shirin yin aiki ta fito sai dai ta danganta hakan da sakon kwamishina da ya riske ta cikin kwana uku ta kammala duk wasu shirye-shirye na tafiyar a gefe guda kuma su amina shirye-shiryen tarbar muhammad jawad muhammad jawad da shi ma zai iso kasar ranar alhamis wanda rabon shi da ita tun yana ɗan shekara sha hudu jirgin karfe tara zara za ta bi zuwa garin abuja yayin da jirgin su muhammad jawad zai sauka karfe takwas da rabi dadi ina jin ku kawai zan bi ta ofishin kwamishina kafin mu wuce zara kenan ke faɗi bayan ta gama amsan wayar da sajin bala ya bugo mata babu rabon za ku haɗu da ɗan uwan naki kenan saboda shi ma kwanaki biyar zai yi ya koma saboda ina so ya dawo kasarsa ya ci gaba da aiki cewar dadi ban ji daɗin haka ba gaskiya amma tun da zai dawo kasar gabaki ɗaya za mu ga juna shikenan Allah ya kiyaye hanya amin dadi sauran iyayenta ma addu'ar sauka lafiya suka mata kafin ta shige motar ta tafi ce a gidan dadi momi da ammi su ne suka je iya ban uwan na suka je tarbar ɗan nasu domin baba ba ta da damar fita saboda halin takaba da take ciki ba su jima da isa ba jirgin ya sauka dubawa suke domin ganin ta inda zai bullo amma ba su gan shi ba wani kyakkyawan bature ne suka ga ya nufo inda suke tsaye ba su ankara ba suka ga yaron gume dadi tare da faɗin na yi ka dadi na salati amme ta shiga rabkawa tana faɗin jawad kai ne haka Shi kenan masu jajayen kunnuwa sun canza ka ka koma jinsinsu dariya suka yi gabaki ɗaya sannan suka nufi gurin da motar su take ita ko momi kunyar fulani da kawaicin ɗan fari ne ya hana ta magana mota suka shiga tare da nufar gida a ɓangaren zara kuwa ko da kwamishina ya gama zayyane mata tsarin yadda taron zai kasance sai ta miƙe domin tafiya har ta kama hannun kofar da nufin buɗewa ta fasa tare da waiwayowa ta kalli kwamishina da hankalin shi ya koma kan takardun da ke saman teburinsa ta ce yallaɓai na ce ba kallon ta yi ba tare da ya ce komai ba murmushi ta yi mai cike da ma'anoni kafin ta ce yalla bai idan ba damuwa ka faɗa wanda ya baka umarnin wakilta ne a matsayin wacce za ta halarci wannan taron cewa babu ma'ajiyar CCTV a ofishin Zara a ofishin ASP Zara sannan baya buƙatar na'ura mai ɗaukan sauti domin sanin abubuwan da nake gudanarwa a cikin ofishina Ba ta jira mai zai ce ba ta buɗe kofar tare da ficewa a ofishin ya kasa ko da motsa yatsa ne saboda kaduwa da yayi da zancenta yanzu kam ya fara zargin ko Zara tana da aljanu masu faɗa mata idan an yi maganar ta kiran wayar sirri suka yi da Alfa lokacin da yake shaida mishi ya tura Zara garin Abuja domin halartar taron ƙarin ilimi a fannin aiki hata da wayar da ya yi amfani da ita tana killace a ɗakin baccinsa na gida duk tunanin da ya yi bai sanar mishi da amsar inda Zara ta ji labarin za a sanya CCTV a ofishinta ba. Yanke shawara yayi na kiran Alfa domin shaida mishi abin da ya faru. Sai da ya kira sau biyu kafin aka daga kiran. Cike da jimami kwamishina ya karanto mishi abin da ya faru a ofishin nashi kusan mintuna goma da suka wuce. Ya aka yi ta san da batun CCTV? Alfa ya faɗa cike da masifa. Kai hakuri Alfa, ni ma ban san ina ta samu labarin ba. Ya faɗa kai a sunkuye, tamkar yana gaban shi. Shiru ya biyo baya na wani lokaci kafin Alfa ya ce, Ku bar batun saka kyamara ɗin tukunna. Zan ji da lamarinta a garin Abuja. Ya kashe wayar ba tare da ya yi magana ba. Kayataccen ɗaki ne wanda ya ji kayan alatu masu matukar kyau da tsada. Tsaruwar ɗakin kaɗai zai sa mutum ya yi tunanin na wani hamshakin shugaban ƙasa ne, amma idan aka ƙurewa fitilin da ke kawowa da ɗaukewa, ido za a gane mamallakin ɗakin sakamakon sunan alfa da suke rubutawa a kowane kawowa da suke yi. a tsakiyar ɗakin wani haɗaɗɗen gilashi ɗauke da kyawawan kifaye a saman shi cikin ruwa suna ta shawagi yayin da kasan gilashin ke ɗauke da wasu kyawawan halittun ruwa da ba zan iya tantance sunayensu ba maganganu ke tashi a cikin falon sai dai ban ga alamun ta inda nake jiyo maganar ba muryar namiji ne ke maganar inda yake cewa a matsayin marainiya mai neman aiki domin tallafawa mahaifiyarki za ki je gidan sannan ki tabbatar ba ta cikin gidan yayin da zaki je neman aikin saboda kaucewa matsala har zuwa wannan lokaci mai maganar bai bayyana ba bai bayyana ba illa wata matashiyar yarinya da ta fito daga wata kusurwa a cikin falon kyakkyawa ce daidai gwargwado sannan fatar ta ta kasance kalar chocolate kallo ɗaya mutum zai yi mata ka gane tana cikin damuwa sosai sakamakon idanunta da suka yi jazir saboda kukan da ta sha kofar da za ta sada ta da farfajiyar gidan ta buɗe tare da fita a falon babban fili ne sosai da ke ɗauke da gine-gine a wani gefe sannan shukoki kala daban-daban da suka kawata wajen ciki har da manyan bishiyun kwakwa wanda su suka fi yawa a wajen sai kananan shukoki da aka tsara su tamkar a kasar turai a kasa kuwa wasu kyawawan duwatsu ne masu haske da sheki waɗanda ke kara bayyana kyawu da tsarin farfajiyar wannan gida da ya kasance tamkar na sarauta jifa-jifa mutane na shawagi a farfajiyar inda yawansu suka kasance mata sa'annan masu ƙananan shekaru tafiya ta yi sosai kafin ta iso wani keɓaɓɓen guri da ruwa ke gudana tsakanin waɗansu matsakaitan duwatsu wasu mata ne ke zaune su uku suna ɓare kwakwa ta farko ke yin hanya a jikin kwakwar ta biyu kuma ke ƙarasa ɓarewa yayin da ta ukun cikin su ke ɗauraye jikin kwakwan bayan an ɓare tare da jere su jikin wani kyakkyawan kwando zama matashiyar yarinyar ta yi a gefe tare da jingina kanta a jikin wata karamar bishiya gabaki ɗaya suka mai da hankalin su kanta kafin wacce ke wanke kwakwar ta ce me ke faruwa ne raliya wani abin da wani abin ya miki ne dago kanta ta yi tare da mai da kallon ta gare su ta ce zan so a ce wani abu ne ya shiga tsakanina da shi sai dai babu abin da ya min illa aiki da zai tura ni a gidan da waɗannan lu'u-lu'u suke raliya wani lokaci kina saka mana shaku a kanki dukan mu anan fata muke mu bar cikin wannan mu bar cikin wannan azzalumin gida yayin da ke lokacin ne kike fatan kasancewa da mai gidan ki rinka aikata haramtaccen abu da shi fadar ɗaya daga cikin su bayan ta mai da hankali kan barar kwakwan da take yi bayan jin furcin raliyan a yanzu ba na fatan barin wannan wajen saboda waɗanda na yi fatan kara kasancewa da su ba sa duniyar zan fi so na ci gaba da kasancewa a nan saboda ko ba na nan din zai yi wuya na tserewa alfa tunda na riga da na san wasu sirrika na shi ba zai taɓa bari na a raye ba tunani zai yi asirin shi zan tona faɗar raliya ɗayar da tun fara maganar bata tofa ba ta ce ki rinka yi wa kanki kyakkyawan fata raliya idan ba haka ba zuciyarki za ta iya rikidewa ta koma irin tasa na marasa imani hawa kenan a yanzu haka bana jin akwai abin da zuciya da gangar jikina za su kasa yi in dai umarnin alba ne ku da iyayenku kawai ya raba ku ya kawo ku nan amma ni fa da hannayena guda biyu ya sa ya kashe iyayena zuciyata ta gama bushewa tun a wancan ranar zan iya raba kowaye da jin daɗinsa kamar yadda aka sa na raba kaina da nawa jin daɗin ta faɗa tana maimai da kanta ga kishin kishingidar da ta yi a jikin bishiyar babu wanda ya kuma tankawa a cikinsu domin dai sun saba da jin kwatankwacin wannan furici a bakin Raliyan tun bayan da ta samu kusanci da alba lokacin da ta yi nasarar ganin yatsun hannun shi mutum ne shi mai matukar taka tsantsan kasancewar shi wanda jami'ai ke nema ido rufe shi yasa baya taba da damar a ga wani sashe na jikinsa ko da kuwa farce ne idan ko kai nasarar ganin wani abu nashi to daga wannan lokaci zaka zama makusancin shi bayan an shiga da kai wani ɗaki mai taken kusanci da alfa wata ɗaya cur ake kwashewa ga duk wanda ya samu nasarar shiga wannan ɗakin sai dai mutum yakan fito ne a galabaice idan mai tsawon kwana ne zai yi doguwar jinya idan ya zo da karar kwana kuma sai dai a wuce da mutum kabari babu wanda ya san abin da ake wa mutum a cikin wannan ɗakin domin hataraliya da aka shigar da ita ta ce ba za ta itina komai da ya faru ba ko bayan mutum ya samu kusanci da shi ba zai ƙara samun damar ganin wani sashi na jikinsa ba sai dai zai kasance yana kasa sabawa umarnin alfaɗin ko da kuwa umartar ka yayi daga kashe kanka hmm. lalle kasar abuja can ko garin abuja ko cikin kwanciyar hankali da tsari ake gudanar da taron na ƙara ma juna sani a harkar aiki inda zara ta yi zarra kwarai wajen bayyana dabaru da kuma salon aiki da kowane jami'i ya kamata ya amfani da su. A cikin kwana hudun da ta yi a garin Abuja, an samo nasarar zakulo manyan masu laifi da aka daɗe ana nema. Haka yasa aka shirya karrama ta a ranar karshe da za a kammala taron a matsayinta na jajirtacciyar 'yar sanda da hukuma ke son irinta. ta mace kuma kyakkyawa ya sa manyan masu mukami a rundunar 'yan sanda ke kokarin jinta a jiki, amma ta ki ba da damar hakan domin hata ɗakin da aka kama mata a hotel ɗin da aka sauki baki irinta wanda suka zo daga wani gari ta ki karɓa gidan wata abokiyar karatunta na sakandare da ke zaune da mijinta a cikin garin Abuja nan ta sauka. Canko Bauchi a yau ne aka yi addu'ar kwana bakwai na rayukan da aka rasa a farfajiyar gidan marigayi Alhaji Abdul Jalal inda aka yi inda aka yi saukar alkur'ani mai girma tare da yiwa mamatan addu'o'i karfe biyu jirgin sa ammi ya daga zuwa Cairo ita da mai gidanta da kuma Rahama da suka wuce da ita domin ci gaba da duba lafiyarta saboda har zuwa wannan lokaci ba ta magana tun bayan faruwar tun bayan farfadowarta dadi da momi ma bayan bayan sallar la'asar suka dauki hanyar tafiya Bauchi sai gidan ya rage daga baba sai Muhammad Jawad da wata tsohuwa da dadi ya samu domin taya su zama sannan jami'an tsaron da Mustapha ya dauki nauyin ajiye musu guda biyar shi ma Muhammad Jawad a washe garin ranar zai wuce Abuja ya ziyarci wani abokinsa da ke aiki a can sa'an nan daga can ya wuce kasar England domin haɗo takardun shi tare da takardar shaidar aiki da yake yi a can saboda samun saukin ci gaba da aikinsa a Najeriya. Washe gari kuwa shi ma ya wuce garin Abuja kasancewar su dadi ba su yi mishi batun Zara ba shi yasa bai san tana garin ba. Karfe sha biyu da minti talatin ya isa garin Abuja inda abokin nashi ya zo taryarsa a airport din. daga nan kai tsaye gidan shi suka nufa bayan ya ci abinci ya huta ne ya bukaci su fita domin zaga gari ta fito da nufin tafiya gurin da suke kaddamar da taron kiran wata abokiyar aikinta toyin wacce suka haɗu wajen taron ya shiga wayarta inda ta bukaci ta biyo ta hotel ɗin da take domin su wuce tare agogon hannunta ta kalla ta ga akwai sauran mintuna 45 kafin a fara taron hakan ya sa ta yanke shawarar tsayawa a wani restaurant da ta gani domin siyan boga da ta tashi da marmarin ci a yau suna kokarin fitowa daga kosai delicious ita kuma tana kokarin shiga waya ƙare a kunnenta karo suka yi da abdullahi wanda ke gaba yayin da muhammad jawad ke bayansa sani don allah shine abin da ta furta sani ta ci gaba da tafiya tana mai magana a waya inda take cewa jira ni a reception na hotel ɗin, ban san ɗakin ba dogon tsakin muhammad jawad ya sake bayan sun shiga mota kafin ya ce suna fakewa da aikin 'yan sanda suna abin da suka ga dama yanzu menene abin burgewa ga mace a aikin 'yan sanda kuma musulma dariya abdullahi ya yi sannan ya ce ni kam na ga abin burgewa sosai ka dubi yadda ta yi shiga cikin kamala ba kamar wasu matan da ke kiran ba kamar wasu matan da ke irin aikinta ba sannan maganar hotel da ka ji tana yi kila wani aikin zai kai ta can ka san su aikin su babu inda baya kai mutum baki kawai ya taɓe tare ba tare da ya kuma magana ba Mm. Alhamdulillah taro ya yi kyau, an watse lafiya bayan kyaututtuka da aka rarraba wa jami'ai tare da karrama wasu daga ciki inda Zara ta kasance cikin waɗanda aka karrama. Sai da ta kara kwana biyu cikin garin Abuja sakamakon jirgin su Jidda da zai sauka ta garin bayan ya taso daga kasar Malaysia. Jidda gawa ce ga Zara tun zamanin ƙuruciya tare suka yi makarantar firamare da sakandare inda bayan sun kammala Jidda ta wuce jami'a yayin da ita kuma Zara ta wuce makarantar bada horo na 'yan sanda. Duk wasu sirrika na Zara Jidda ta san su kamar yadda yake a bangaren Zara ita ma. A shekarar da ta gabata ne Jidda ta yi aure inda mijin da ta aura ya kasance barista wanda yake aiki a ƙasar Malaysia wato barista Salim. Da kyar aka rarrashi Jidda ta bi Salim kasar a wancan lokacin bayan ta yi ikirarin ita ba za ta iya tafiya wata ƙasa ba tare da Zara ba. Shi ma dai Salim ɗin ba wai yana ƙaunar aiki a wata ƙasa ba ne, illa dai kawai yana son karasa yarjejeniyar aiki da suka yi da kasar tun bayan tafiyar su kuma ba su zo gida ba sai wannan karan da suka tattaro baki ɗaya suka dawo kasar su ta gado salama ta yi da kawarta tare da yi mata godiya sannan ta wuce filin jirgi inda ta nan za su bi wani jirgin zuwa bauchi tana tsaye jirgin ya sako daga sararin samaniya bayan wasu mintuna kuma matafiya suka fara fitowa daga ɗaya bayan ɗaya sam bata kula ba sai ji ta yi an rungumo ta gam tamkar za a tsaga ta na yi kewarki sosai sahibati jidda wacce ita ke da alhakin rungumar ta ta faɗa cike da farin ciki kana ta sake ta tare da kamewa ta sara mata kana ta ce na gaida asp za na da asp da kanta murmushi kawai ta yi tare da mai da hankalinta ga salim da ke cewa zan shigar da ke kara fazara ganinki kawai yasa na mance da ni ma ganin ki yasa ta mance da nima ga baki ɗaya dariya suka yi duka sannan suka nufi gurin da aka tanada domin zaman matafiya mintuna kaɗan jirgin da zai sada su da garin Bauchi yake ta hazo ingila tsaki ya ja a karo na ba adadi cike da takaici tashinsa kenan daga bacci sannan kamar ko da yaushe yau ma mafarkinta ya kare wanda ya haddasa wajabcin wanka ya hau kansa ya rasa dalilin da ya sa ranar da ya ganta kullum dare sai yayi mafarkin yana wani abu da ita wanda hakan ke silar dole idan ya tashi sai yayi wankan tsarki wannan shine dalilin da yasa yake jin wata muguwar tsanarta a cikin ransa mikewa waye tare da shiga banɗaki bai jima sosai bai fito cikin shirin sa na farar riga da bakin wando wayoyinsa ya ɗauka da niyyar ficewa a ɗakin sai dai miss call ɗin ammi da ya gani a cikin wayar ne ya sa shi dakatawa tare da zama a gefen gadonsa yana kokarin kiranta bugu biyu ta ɗauka tana mai sallama